أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci mai barka. yau talata 25 ga watan Ramadan hijira ta maki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1400 da 1400 wanda yayi daidai da ashirin yayi da ashirin da bakwai ga watan sha ga mu a wannan masallaci na kwangila inda kuma yau ne insha Allah za a zo wannan karatu mai albarka da ake tafsirin Qur'ani sai kuma idan Allah ya kai mutum da yawancin rai wata shekara mai zuwa wanda idan ana tafsirin mun ma tare da Dr. Lawal Abubakar Shaibu da Kano tun tafsirin Qur'ani da wa'annan kwanuka da muka yi ya da an ramanta a ƙarshe Suleiman Shiga kuma yau ashirin da biyar ga wata muka a alƙawarin za a rufe malamin kwanan gobe da safe ya kama hanya zuwa sa kano da domin shirye-shirye da sallah ta ta iyalansa muna fatan yan uwa za a saurara a karatu lokaci wani da muka shi ko mun gaishe wasu za a fara shirye-shiryen zai karfe zikarci insha Allah na fata Allah shi muna albarka baki daya wanda ya kasance mu Allah ta masa albarka alamu bismillah kuma kafin rarraba ta alama mai wannan da'ul haq ya yi bayanin cewa bakin kwangila ga baki da ya riga ya yi tun da tafsirin malam da ziyarar da ya je da katun mata da inda ya kai ziyarar duka da hudobin juma'a duka Allah ya sa ya kammala su suna a katai guda shida tun da ma da aka yi duk ya gama bakin su gaba daya idan ana bukatar su ana iya nemi masu kaset insha Allah kuma yana muhimmanci a nema Allah shi ne jagora gaba daya Allah ne bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na talata 25 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya a jiya mun tike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta goma fadin Allah madaukakin sarki Kul ara'aytum qul ara'aytum kulka ce da kafirai a ra'aitun ku bani labari ai akhbiruni ma za halukum ku bani labari yaya ku yake in kana min indillahi wa kafartum bi in a ce qur'anin nan da nake karanta muku shi ya kasance daga wajen Allah ne wa kafartum bihi amma ku kuma kun kafirce masa to ya za ku yi abin nufi me kuke tsammanin Allah zai muku me kuke tsammanin makomaku za ta kasance ko shakka babu qur'ani daga wajen Allah yake ubangiji subhanahu wataala ya sa a tambaye su dan su da kansu su ba da amsar me suke tsammanin Allah zai musu in suka karyata alqur'ani da haka ku faɗa da bakin ku in a ce qur'ani daga wajen Allah ne ko kuma kun kafirce masa to yaya kuke tsammanin halin ku zai kasance a wajen Allah a ranar gobe kiyama Bale yace wa kafartum jumlatun haliya kalmar wa kafartum jumla ce da take nuna hali أي إن كان القرآن من عند الله وكفرتم أي حال كونكم bihi. به وشهد شاهد من بني إسرائيل alhalin ga mai shaida daga cikin banu isra'ila ya yi shaida ala mithlihi bisa ga gaskiyar Alkur'ani. fa amana kuma ya imani wastakbartum ko kuma kuka yi girman kai malai ce shahidun min bani isra'ila huwa musa mai shaida na banu isra'ila wanda ya gaskata alkur'ani shine annabi Musa a wani kauli na malaman tafsiri wa shahadatuhu shaidar kuma da yayi hiya kaunuhu nabiyyan wa rasulan misla Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shaidar tasa shine ya kasance shi ma annabi ne kwatankwacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lahu kitabun munazzalun kuma shi ma gashi an saukar mar da littafi ay at-taura wanda shine at-taura mislul qur'an kamar al-qur'ani ma'ana kasantuwar annabi Musa annabi kuma ya zo da littafi kuma banu Isra'ilawa sun yadda wannan shaida ne kan cewa lalle Allah yana aiko annabawa cikin mutane kuma yana saukar da littattafai domin inda Allah baya haka da bai wa annabi Musa ba to da ka samuwar hakan ta bangaren annabi Musa kamar shaida ce kan yiwuwar samuwar hakan ta bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce wa fit taurati kuma a cikin littafin at-taura wasfu muhammadin sallallahu akwai bayanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bima ya'rifuhu ahaduhum da irin yadda kowane ɗayan ya sani kama ya'rifu ibnahu kamar yadda ya san ɗansa aw ashadd ko sama da haka tamyizan ta fuskar tantancewa min ibnihi sama da ɗan nasa wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malaman tafsiri kan cewa lafazin shahid annabi Musa ake nufi da shi waɗansu malaman tafsiri suka ce a wa shahida shahidun min bani isra'il shahidun min bani isra'ila mai shaida a banu isra'ilawa shine abdullahi dan abdullahi Ɗansala masanin attaura ne sannan ba yahude ne amma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da ya ganshi sai ya yi imani da shi saboda mai saboda ya ce littafin attaura ya gaya musu cewa wannan annabi na ƙarshen zamani zai zo kuma ga sifofinsa ga kamanninsa ga inda za a haife shi ga inda zai yi hijira ya koma ga ma kamannin waɗanda suke tare da shi to da haka shi sai ya yadda da wannan yayi imani imaninsa sai zama shaida akan dole sauran banu Isra'ila su yi imani in dai da gaske gaskiya suke nema to amma da yake ba gaskiya suke nema ba sai yasa suka ƙi yin imani ya tabbata cikin hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana zaune Abdullahi dan Salam ya zo wajensa sai ce ya ma'aikin Allah ni na yadda kai annabin ƙarshen zamani ne at-taura ta gaya mana sifofinka da bayananka kuma ɗari bisa ɗari yadda ta faɗa haka ka kasance sai ce to amma bari in nuna maka cewa yahudawa ba mutanen arziki ba ne ba yanzu ka tura a kirawo su ka tambaye su wane ne ni ka ji me za su faɗa game da ni sannan sai ka ce musu na yi imani kuma ka ji me za su gaya maka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka kirawo yahudawa sai abdullahi dan salam ya tashi ya buya ya shiga wani ɗaki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa suka zo sai annabi ya tambaye su wane ne abdullahi dan salama a cikin ku sai suka ce ai khairuna wa ibnu khairina fiyayyan mu ne dan fiyayyan mu ma'ana mutumin gwarai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan ce da ku yanzu yayi imani da ni ya yadda ni annabin Allah ne littafin da nazo da shi kuma qur'ani gaskiya ne daga Allah ne za ku yadda suka ce ai ina ai ba zai taba yiwa ma haka ba ai abdullahi dan salam ba zai taba yin imani da kai ba ana cikin haka sai abdullahi dan salam ya fito daga inda yake boye ya bayyana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma malaman yahudawa sai ce na yadda da muhammadu annabin Allah ne ma'ana ya furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah take a lokaci guda maganar da suka faɗa a da sai suka canja ta suka ce ai sharruna wa ibnu sharrina ai abdullahi dan salam da muka ce maka da fiyayyen mu dan fiyayyen mu ba haka bane ba makaskancin cikin mu ne dan makaskancin cikin mu da haka dai shaidar abdullahi dan salam da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mutawatiri abu ne wanda ya tabbata to sannan waɗansu malamai kamar yadda sa'adu dan abi waqqas yake faɗa yace ban taba jin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wani ya ce dan aljanna da kunne na sai abdullahi dan salam ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم إن جسأل bai taɓa cewa wani ɗan aljanna ba a kunnansa shi ya ji kuma ga mutumin da ransa yana tafiya ban kasa sai Abdullahi dan Salam to idan muka ɗauki maganar malaman tafsiri ta biyu da tace shahidun min bani Isra'ila anan ana nufin Abdullahi dan to shi ku abdullahi dan salam bai gamu da annabi ba bai yi imani ba sai da manzon Allah ya je Madina to kenan sai ya nuna ita wannan ayar qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum aya ce madaniya fi suratin makkiya domin ita suratul ahqaf sura ce makkiya abdullahi dan salam kuma bai ga annabi ba bai yi imani da shi ba sai da aka je madina to kuma ga maganarsa ta zo a cikin sura 'yar madina a 'yar makka da haka sai malaman tafsiri suka ce in dai ya tabbata shahidun min bani isra'il abdullahi dan salam ake nufi to sai mu ce wannan ayar hiya ayatun madaniyatun fi suratin makkiyah ana samun haka ka samu ayoyi sun sauka a makka amma ita kuma surar a madina ta sauka ko ayoyi sun sauka ko sura ta sauka a makka amma kuma an samu a cikinta ta waɗansu ayoyi a madina kamar suratul baqara ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ita a madina amma a cikinta akwai wasu ayoyi ɗan makka kamar faɗin Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum haka suka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wacce take cikin suratul baqara hiya suratun makkiyya hiya ayatun makkiyya fi suratin madaniyya anan kuma gashi ayatun madaniyya fi suratin makkiyya da ana samun wannan a fagen tafsiri da ubangiji subhanahu wataala yace kul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'il a wani kauli na uku na malaman tafsiri suka ce shahid anan ismul jinsi ne zai iya daukan annabi Musa zai iya daukan Abdullahi dan Salam zai iya daukan duk wani wanda ya yi imani da cewa Qur'ani daga wajen Allah yake yanzu wannan imanin nasa ya zama shaida da kalubale ga Yahudawa wanda su kuma ba su yadda ba ya aka wani ya yadda ku kuka ki yadda shi da ya yadda ga hujjojinsa ku da kuka ki yadda wani hujjoji kuke da su da yasa kuka ki yadda to da ka waɗansu malaman tafsiri suka ce shahid anan ismul jins ne idan aka ce ismul jins ana nufin suna ne gama gari wanda kowa zai iya shigarsa kamar ka ce mutum anan waye ba mutum ba kowa ma mutum ne an gane ko kamar ka ce namiji anan waye ba namiji ba kowa ma namiji ne to kaga wannan kalma ta mutum ko namiji ta zama ismul jins alladhi ya ummu wa yashmalu jami'a jinsihi to da ka waɗansu malaman suka ce wa shahida shahidun me shaidawa ya shaida to dan me ku ba za ku shaida ba me imani har ya gamsu yayi imani saboda hujjojin da aka karanta masa dan me ku ba za ku gamsu ba in shi ya gamsu ga hujjojin da yasa su ya gamsu ku da kuke ki gamsuwa wani hujjoji kuke da su wannan Allah zai kafa muku hujja da shi a gobe kiyama ya kama ku to sanan aya Allah ya wa shahida shahidun min bani isra'il ala mithlihi kalmar ala mithlihi mai shaida na banu isra'ila ya shaida akan shin wani abu makamancin ƙur'ani ko shi qur'ani akan shi qur'ani domin kalmar misl a larabci tana zuwa da ma'ana nafsu shai. ko ash-shay'u zatuhu an gane ko Allah subhanahu wa Ta'ala ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi فقد اهتدوا Allah ya ce fa in amanu in kafirai suka yi imani bi misli ma amantum bihi ai bi nafsi ma amantum bihi bi zati ma amantum bihi idan kafirai suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi amma sai Allah ya ce bi misl idan za ka yi fassara ta bambaki in baka fassara sai ka ce da kwatankwaci ashe kenan ba wai da abin da kuka yi imani ba da wani abu makamancinsa to kina akwai wani abu makamancin imani wanda shi kuma ba imanin ba akwai wani abu makamancin qur'ani wanda shi kuma ba qur'anin ba ba haka bane ba da haka sai malamai suka ce kalmar mislu anan tana nufin shi abin kansa in dai kafirai suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi ɗari bisa ɗari faqad ihtadaw sun shirya haka nan wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ay ala nafsihi wanda abin da ake nufi anan shine alquran kamar yadda Allah ya ce wa man kana maitan man kana maitan shi yanzu wanda ya kasance matacce mana kafiri domin kafiri shi ake nufi da matacce fa a ahyaynahu sai muka rayar da shi abinda ake nufi muka rayar da shi muka haska masa imani kaman mafaluhu fi dhulumati kaga kaman mafaluhu ai kaman huwa nafsuhu fi dhulumat yanzu ka hada wanda yake rayayye Allah ya busa masa rai yana tafiya cikin hasken imani kamar wanda yake shi a karan kansa matacce ne cikin duhu su zama daidai ba za su zama daidai ba abin nufi da kafiri da musulmi ba za su taba zama ba daidai ba kalmar kaman mafalhu anan ma'anarta shine kaman huwa nafsuhu daka almafalu yana zuwa bi ma'ana nafsu shay wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ay ala nafsihi wanda shine alqur'ani fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutane azzalimai a lokacin da suke tsaka da aikata zalunci ba tare da sun tuba ba malai ala mislihi ay alaihi ana nufin a karan kansa annahu min indillahi cewa shi daga wajen Allah ne shi mai alqur'ani fa Musa dan haka annabi Musa mithlu Muhammadin fin nubuwa kamar annabi Muhammad ne ta fuskar annabta tare da bambanci na fifikon daraja da annabi Muhammad yake da shi a kansa amma dai Musa annabin Allah ne Muhammad ma annabin Allah ne war risala haka ta fuskar manzanci Musa manzan Allah ne Muhammadu ma manzon Allah ne wal bashariyya haka ta fuskar ɗan adantaka Musa mutum ne Muhammadu mutum ne tare da daraja da fifiko da Muhammadu yake da shi akan dukkan yan adam wat taura haka nan a taura mislul qur'ani ita ma kamar qur'ani ce fa kullu wahidin kowanne ɗaya daga cikin su lahu kitabun samawi yana da littafin da aka saukar masa daga sama fihi hudan a cikin littafin akwai shari'a wa tadhkir da tunatarwa wa ahkam da hukunce hukunce wa ma fil qur'ani tare da cewa abin da ke cikin qur'ani atammu ya fi cika wa a'jazu kuma ya fi wa mu'jiza fa amana ai ash-shahidu qabla maji'il mashhud lahu da haka mai shaida yayi shi yayi imani tun gabanin wanda za a yi wa shaidar ma ya zo aw amana ba'du atba'ihi ko ana nufin wani shashin mabiyan shi mai shaida wanda shine annabi Musa a magana ta farko ta malaman tafsiri to da haka wani daga cikin almajiransa ya yi imani da annabi tun gabanin zuwan annabin ko bayan bayyanarsa wanda shine abdullahi dan salam malai ce ka abdullahi bin salam alladhi qama maqama musa fil amali bit tawrati kamar abdullahi dan salam wanda ya tsaya a matsayin annabi musa wajen kiyaye a taura da aiki da ita amma wastakbartum abun mamaki ko kuma kuka girman kai kuka imani kuka ki imani ai takabbartum anil imani kuka ki ku yin imani wa jawabu sharti جواب الشرط إن قل أرأيتم إن كان من عند الله جواب الشرط دم ما ليتي بما أطف عليه ألستم ظالمين جواب شرط أن شافيشي تقديرا سا دشيد أبن دأكي أدى في أكنس شيني ألستم ظالمين شن ينزباكوا غني إن كن هكا كن زماء الظالمي الجواب بلا أمسا شيني هكا bale ce dalla alaihi abinda ya nuna mana haka zamu kaddara shine inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle ku sani in kun yi haka kun zama azzalimai kuma ku sani Allah baya shiryar da azzalimai a lokacin da suke saka da aikata zalunci sai Allah ya ce mi wa Allah madaukakin sarki yace wa qala allazina kafaru duk da haka kuma kafirai suna cewa lil ladzina amanu ga mu'minai ai fi haqqihim suna faɗa dan su muzanta musu sukan ce law kana khairan ma sabaquna ilai da a ce wannan addinin da Muhammad ya zo da shi waɗannan talakawan mutanen suka shiga suka yi imani da shi da wani abin alheri ne ma sabaquna ilai da ba su riga mu ba domin su suna ganin sun fi sahabbai wayo saboda sun fi su sanin duniya sun fi su kuɗi sun fi su connection sun fi su kaza da kaza da alfarma ta rayuwa da haka suna ganin ba yadda za a yi su su fahimci wani abu daidai saɓanin wanda su ba su fahimce shi ba irin abin nan da 'yan jari hujja suke ganin in dai mutum ya fika kuɗi to ya fika komai a duniya wannan tunani ne na kafirai suna ganin tunda su suna da kuɗi suna da wadata suna da kaza suna da kaza ba yadda za a yi wani talaka ya gano gaskiyar da su basu gano ta ba ba yadda za a yi wani talaka ya dace da daidai daidan da su da basu dace da ita ba da haka Allah subhanahu wataala yace suna faɗar haka lafazin law kana khairan ma sabaquna ilaihi ismu kana din anan mahzub ne kaddara shi ake wasu malamai sun kaddara ismu kana ana ai law kana alqur'anu khairan ma sabaquna ilayhi da ka kalmar alqur'an shine ismu kana mahzuf sai ka kaddara shi law kana alqur'anu khairan ma sabaquna ilay inda a ce wannan qur'anin gaskiya ne ba za su riga mu yin imani da shi ba da ka mu bamu ga wani alheri a cikin sa ba shi yasa bamu kula ba muka bar talakawa su suke kula da shi su suka rike shi su suka yi imani da shi a wani kaulin wasu malamai suka ce ismu kana mahdhub taqdiruhu al-islam ay law kana al-islam khairan ma sabaquna ilayhi a wani kaulin na malamai suka ce taqdiruhu law kana ma jaa bihi muhammadun khairan ma sabaquna ilayhi da a ce abinda muhammad ya zo da shi wa alheri ne da ko shakka babu mu manya manyan masu kuɗi masu faɗa aji mu za a gan mu a sahun gaba gaba domin mun fi su wayewa mun fi su sanin ya kamata mun fi su hangen nesa mun fi su ɗaukaka mun fi su kaza mun fi su kaza to wannan kuma ba haka bane ba sau da dama Allah sai tara maka shirman duniya amma hankali da fahimta da rabon shiriya kuma sai Allah ya hana ka da yawa daga cikin kafirai duk wani abu da ake takama da shi a duniya suna da shi amma shiriya Allah bai basu ba domin shiriya a bace wacce sai wanda Allah ya so da alheri yake bashi tarkatan duniya kuma kayan banza ne duk wanda Allah ya ga dama sai ya tara masa shi yasa Allah yake aya sabuna annama numidduhum bihi Allah ya ce a yi hasabuna suna tsammanin anna ma numidduhum bihi abinda muke ƙararsu da shi muke tara musu muke tila musu shi min malin na dukiya wa banina da yaya nusari ulahum fil khairat wai wannan yana nufin muna son su da alheri ne bal ba haka bane la yashkuruna bis sani ba dan Allah ya baka kuɗi baya nufin kafi kowa baya nufin wani alkhairi yake nufin ka da shi domin kuɗi ana ba musulmi ana ba kafiri kai ana ba ma wanda yace ba Allah bal ma waɗannan kuma su suka fi kuɗin a duniya shi yasa manzo Allah wata rana yana tafiya da sahabbai dan ya nuna musu yadda Allah bai dauki duniya a bakin komai ba yake watsar da ita kowa ma ya dauka manzo Allah ya wucewa ta wajen wata mushan akuya akuyar bayan mushe ce sannan kuma mummunan akuya ce ba irin akuyoyi masu kima da daraja bane ba irin akuyoyin da larabawa suke kiransu da al-asad akuya mai yankakken kunne maza Allah ya taka mushan wannan akuyar ya kalli bai ya ce daga cikin ku wa zai sayi wannan da zinare daya sai sahabbai suka yi mamaki suka ce ya ma'aikin Allah ya wannan ko tana da rai ma ai ba mai daraja ba ce ba za ta kai kimar dinari ɗaya ba sai manzo Allah ya ce to wallahi kun ga yadda kuke kyamar wannan akuyar Allah ya fi kyamar duniya sama da yadda kuke kyamar wannan akuya shi yasa duniya a wajen Allah kamar kayan bola ne kamar kai abin ka ne ya lalace ya rufe ka zubar a bola in ka zubar ka damu wani ya dauka kowa ma ya dauka a wani hadisi manzo Allah ya ce kana kanatid duniya. تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما da a ce duniya ta kai kiman fuffuken sauro a wajen Allah wallahi ba zai bar kafiri ɗaya ya sha makwarwar ruwa a cikin ta ba amma duniya ba wani tarkacen azo a gani bane a wajen Allah ba ta da ƙima a wani hadisin mana na Abu Darda wanda Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah ya ce ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha Allah da ya halicci duniya ya washe ta ya tsine mata ya tsine wa duk tarkacen cikin ta ma'ana bata dada shi da kasa ba shi yasa zubar da ita yake duk wanda ya rububi kuma ya je ya diba kenan. to amma su kafirai abin da suke dauka in dai mutum yana da duniya to ko a wajen Allah ma ya isa ko a wajen Allah ma shi bai fada a jini ko a wajen Allah ma sai abin da yake so haka za a yi masa saboda yana da duniya suna kimanta suna kiyasta duniya da lahira wanda kuma ba a wajen Allah ba haka bane ba shi yasa sukan yi fariya su ce ai mu muna da kuɗi ai mu muna da ƴaƴa da haka ko a lahira ba za a yi mana komai ba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa qalu suna cewa nahnu aktharu amwalan mun fi kowa kudi a duniya wa auladan mun fi kowa ɗaya a duniya wa ma hannu bi mu'azzabin da haka ko a wajen Allah ba za a yi mana azaba ba saboda suna tsammanin yawan kuɗi shi Allah ke kallo ya kyale mutum yawan ƴaƴa zai sa Allah ya kyale mutum ko da ya saba masa ko da ya mutu yana kafiri sai Allah ya ce wa ma amwalukum wa la auladukum amwalukum ba dukiyarku bace wala auladukum ko ƴaƴanku billati tuqarribukum indana zulfan wanda suke sa ku samu kusanci gare mu illa man amana sai dai wanda ya imani wa amila salihan yayi aiki na gari fa ulaika irin waɗannan lahum jazaa'u dhi'fi suke da sakamako ninkin baninki bima amilu na abin da suka aikata وهم في su shiga كم سوزاس شجما كما كان تاكونا جدا الجنة سنا كونش شكين أمنشي الله كسامة شكين da مكا to wannan ruɗin kwakwalwa da ya samu kafirai shi yasa idan suka kalli muminai suke musu kallon hadarin kaji suke wulakanta su kuma suke cin mutuncin addini yo wani addinin gaskiya ne irin su Bilal za su shiga haka suke cewa yo wani addinin gaskiya ne irin su Suhaib ibn Sinan rumi zai shiga yo wani addini ne irin su Ammaru da ɗansa Yasir za su shiga ko mahaifinsa Yasir za su shiga domin duk waɗannan bayi ne sai zama ba sa kimanta su ba sa martaba su ba sa yi musu kallon daraja addinin ma sai zama ba yi da daraja bai da kima a idan su saboda suna ganin ai waɗanda suke cikin sa ba wasu masu faɗa aji bane bayi ne da raunana da kaza da kaza da kaza to wannan kuma ganin damar Allah ne a duniya Allah ya hana bayi kuɗi ya hana su kaza ya hana su kaza da suka yi hakuri sai ba su abin da yafi wannan daraja shine imani wanda za su bauta wa Allah da shi kuma su mutu su je su zama manya a lahira da haka Allah madaukakin sarki yake rarrashin waɗannan bayin kuma yake gaya mana irin abin da zai kasance a ranar lahira na martani da za a mayarwa da kafiran da suka yi musu izgili a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu lallai a duniya kafirai su ne wa muminai dariya a wata yare ce zuyyina lillazina kafaru alhayatud dunya hmm. an kawata wa kafirai rayuwar duniya son duniya da tara abun cikinta shi ya fi damun kafirai wanda wannan kuma shi ya ɗauke su wa 'yaskaru' na minan lazina amanu suke wa muminai izgili da dariyar ganganku to Allah subhanahu wa ta'ala yace a ranar lai yana rarrashin muminai sai yace wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd wa kadhalika fatanna ba'dahum فنادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika haka yasa fatanna ba'dahum bi ba'din muka jarrabci mu'minai da kafirai li yaqulu dan su kafiran a duniya su rinka cewa mu'minai a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu wai irin waɗannan ne aka ce Allah ya bibita su akan mu saboda tunda sun gansu suna tafiya a ƙasa sun gansu da takalma silifa wani ma ya tsinke su ko ga su a manyan motoci sun sha giya Allah ya ba su kuɗi sun yi zina Allah ya ba su lafiya sun yi shirka Allah ya ba su ɗaukaka sai suke ganin wannan ya nuna Allah ya fi son su akan kowa a haula imanna Allahu alaihim min bainina shi ko mumini ga sallah ga talauci ga azumi ga fatara ga tauhidi ga rashin lafiya jarrabawa ce a duniya su jirin mu'min wajen na kafir da haka in sai su rinka kallon suna cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan wai ake cewa Allah ya fi son su a kanmu. an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wataala yace alaysa Allahu bi'alama bishakirin ba su san Allah ya fi su sanin bayin da in ya jarraba za su yi masa godiya su ɗau haƙuri ba to shi kuma irin waɗannan yake so a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ce wa nada ashabul a'rafi rijalan waɗanda ba su shiga aljanna ba aka tsare su akan tozan la'arafi tozan la'arafi wata katanga ce tsakanin wuta da aljanna Allah zai tsayar da waɗansu mutane a nan bayan an yi hisabi ‘yan wuta suna wuta ‘yan aljanna suna wuta yan aljanna suna aljanna su yan la'arafi wasu malamai suka ce su ne waɗanda da aikin alhakinsu da aikin ladansu ya zama daidai 50-50 to da haka ba za a yi saurin sa su aljanna ba sai an aje su a tozan la'araf za su tsaya a nan to waɗannan yan la'arafi ɗin za su rinka kallon aljanna su kalli wuta in suka kalli aljanna suka gani imar da ke cikin aljanna sai su addu'a Allah ka sa tare da wayancan in aka juya fuskar su aka nuna musu wuta suka hango wuta sai su tsorata suke Allah kar ka hada mu da wadancan azzalima to su yan la'arabi za su kira waɗansu mutane a wuta wanda sun san su su kira kira manya manyan mutane a wuta wanda tun a duniya sun san su kalu sai su ce da su. ma an ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun duk abin da kuka tara a duniya ya tashi a banza bai muku amfanin komai ba tunda yau karshen ku shine wuta me amfanin baɗi ba me amfanin ƙoshin duniya yunwan lahira me amfanin ɗaukakar duniya kaskancin lahira bai da amfani to waɗannan yan la'arafe bayan sun gaya wa yan wuta wannan magana sai kuma su juyo su kalli yan aljanna sai su ce a ha'ula'i allazina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahma ba ga waɗanda kuke rantsewa ba a duniya cewa su ba su Allah yake so da rahama ba ku yake so saboda ya baku kuɗi ya baku connection to sakamakon wannan kalma kawai da illa la'arafi za su faɗa a can da can sai Allah su ma ya kalle su da idan rahama sai ce udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun to shikenan tunda kun gane bambancin the difference is clear to kuma ku dunguma ku kasance tare da waɗancan babu takaici a tare da ku babu bakin ciki a wata ayar cikin suratu sad su 'yan wutan da kansu in suka hango 'yan aljanna waɗanda da a duniya suke wa dariya suke wa izgili suke wa wulakanci suke wa kallon hadarin kaji yau gashi sun fi su suke cikin ni'ima da kwanciyar hankali da ɗaukaka su da kansu sai su ce malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al ina su wane ne da su wanda a duniya mune mune musu kallon banza muna ganin ba su da kima ba su da daraja saboda ba su da dala ba su da salin pound ba su saci kuɗi sun gina gidaje ba don su ji daɗi da 'ya'yansu ba su sha giya ba ba su yi shargoliya ba da haka muna ganin ba su waye ba a duniya to me yasa a yanzu ba mu gan su tare da mu ba a cikin wuta attakhadnahum sikhriyan am zagat anhum al-absar lallai ya tabbata a duniya izgili muka rinkai musu ba dan ya dace mai musu ba dan sun fi mu cancanta am zagat anhumul absar to kuma sai dai zuciya ta rinka so ta rarrashe so rarrashin da bai da amfani a'a kina dai ba ku hango su bane a dai duba alhalin kuma ba sa nan su suna can ko kuma kuna can ubangiji ya ce inna zalika lahaqqun takasumu ahlin nar wannan magana gaskiya ce za ta faru ce ce ku ce na ɗan wuta ijunansu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka ya ƴan uwa sau da dama su kafirai a duniya suna ganin in baka da kuɗi in baka da isa in baka da kaza baka da kaza kai ba kowa bane ba yadda za a yi maka fahimci gaskiya ba yadda za a yi ka gane daidai duk wanda Allah ya bawa dukiya a duniya suna ganin ya gama masa komai wanda kuma ba haka bane ba idan Allah ya baka dukiya ya baka imani to shine ya gama maka komai amma idan Allah ya baka dukiya bai baka imani ba ka kwana a ciki idan Allah ya ga dama ya hana ka dukiya ya baka imani bai tawaye ka da komai ba domin imani ya fi komai to haka wannan shine abin da zai faru sakamakon abin da yake faruwa a duniya shi yasa Allah ya ce kyale mu'minai ku yi hakuri akwai ranar da za ku rama dariyar da kafirai suke muku fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun ala al ara'iki yanzurun hal suwiba al kuffaru ma kanu yaf'alun Allah ya ce akwai ranar da mumine za su rama dariyar da kafirai suke musu suna kishin gida akan karagun isa da mulki na gidan aljanna Allah ya ce tabbas an saka wa kafirai abin da suka aikata a duniya da haka Allah subhanahu wataala ya ce fa amana wastakbartum ah, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu Lauka na khairan ma sabaquna ilayhi sai Allah ya ce wa idh lam yahtadu bihi saboda su basu dace bane da shi shi me ko dai addinin ko alqur'anin ko kuma annabin to tunda basu dace da shi ba ya kulu na hadha ikon qadim da sannu za su ce ai qur'ani wannan ƙarya ce da daddiya Mana irin abin nan da bahaushe yake cewa wai an ce da makaho ga ido ya ce ɗoyi yake idan mutum bai da abu to yana da damar ya bi duk dabarun da zai bi waje wajen ya kushe masa kafirai da ba su yi imani ba sai suke kushewa qur'ani duk fasahar da qur'ani yake da ita amma kushe masa suke yi saboda me saboda ba nasu bane saboda su ba su same shi ba duk daukakar da manzo Allah yake da ita sai suke kushe masa saboda me saboda sun rasa haushin rashi an ce da makaho ga ido kenan hmm. ubangiji madaukakin sarki ce za su ce qur'ani ifkun ƙarya ce kadimun da daddiya Ai min khurafatil aqdamin yana daga cikin tatsuniyoyin mutanen baya ai asatiruhum alqadima ana nufin zancen kunne mai tadda kaka maganganu na mutanen baya can wanda aka yi da aka wai su annabi ya tattara ya ce Allah madaukin sarki ya masa wahayi ana nuna min lokaci yayi kuma kamar yadda muka sani yau ita ce ranar da zamu rufe karatu zan ja in tsaya a nan don in mika abin magana zuwa ga PRO don a ci gaba da gudanar da ah, sauran programs dan a kattama ya zama an yi sallama an sallama mutane akan lokaci in Allah madaukakin sarki ya kaddara mana rayuwa a shekara mai zuwa kuma Allah ya kaddara sake haduwar mu to sai mu tashi akan aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada duka abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر hausawa kuke magana su ce laifin daɗi kare yau ne ashirin da biyar ga watan ramadan kuma yau ne magaishe jama'a domin zubi wannan gagarin tafsirin alfahari mai girma da muka samu halartar da abakar sha'ibu a wannan gari mai albarka kafin in kai kan program da kyau muna mun gayyato mutane daban-daban kuma Allah ya ba su ikon zuwa wasu kuma suna kan hanya wasu kuma da za mu haɗa daga cikin wanda muka samu a sassan su akwai wani kabiru abbas kwamishinan gona wasan yana tare da mu a nan wurin muna mashi barka da zuwa wanda kira masu tun da ake wannan karatu ya kan kullum ya kuma shan farin ce shi wuce a wani kusa na kama shi amma ranar jiwari zan a ganin sun sun da kama a cikin gani ba alhamdulillah da zai ci ga shi kan hanya to kuma Allah ya ba shi ikon zuwa ko shi na kabira bas muna maka barka zuwa yadda yake kokarin zuwa wannan wuri kana dai muna kewa muna fata Allah zaka ba kai sannan mun gaishe mai wannan local government wato chairman na tattalin local government da nan wanda kuma shi ne mafi baki tunda gare shi ne ake wannan hidimar a yin dare a yin rana mu aika yana sai na tare mu sha amma ayyukan sun yawa ce sai shi Allah ya baki shi zuwa wata wannan ruwa na shi sun jin mafuka shi a wannan rukar game da wannan garin Ma Allah ya baki shi iko yana cewa Allah mai hakuri uzuri ne mai hakuri yau da yake in Allah ya jama'a garin ga mun zuwa har yau sai mun kina gwamnatin hausai na ga kwamishina ya zo shi kwamishina chairman fa mai zuba abun da ba shi a muku da ba muku kabira ba sai kira shi ya shiga ta ne kan zarfi bayan kan suka yi shi a muna muku kan zuwa muna jin daɗi a irin duk lokacin da muka yanke irin waɗannan abubuwa akwai ayyuka da yawa kan yanke ku zo Allah saka alkhairi akwai alhaji shukura bread wanda shi ma tun da aka fara yi zuwa nan kuma gwargwaron hali yana kawo mana biredi wanda ake tantabawa da shi yana kokari Allah saka alkhairi muna godiya akwai jiya na wato kiyaye ce ta sarki shari'a ko afafin wanda sun je gobe mai ce kai hakuri tafiya ta kama shi zuwa umra amma zan turo wakili na ya zo tabbata kamar ina tare da ku shi ma ita sarki yanzu za ka yana kan hanyar zai je kasa da sarki da ibada amma ya turo wakili akan wannan wuri muna barka da fatan alkhairi Allah ya sa wannan ibada lafiya kuma Allah ya sa mu samu lafiya ya dawo shi lafiya wato wakilin kire Jibril Muhammad kuma shi shi ma wanda yanzu yana tare mu sha akwai <coughs> kuma yan bidiya wanda su ma suka baro inda suka baro a tun ciya mun na a babban sa'adu wanda ke fando gari wanda duk ina yake fosil din wasu abubuwan da kake gani to mutanen da ne kuma da shi kansa da jama'a ya shi wurin da shi da alhaji kabir yusuf da kuma ismail lawal da musu bawa wayan sa da mu akwai shi shugaban wannan masallaci ko cikin wannan masallaci wanda ne zai mana jawabin wani jawabin jima'a insha Allah fatan Muhammadu Rabi Abubakar ya tare mu nan ne neman wani masallaci zai jawabi an jima insha Allah akwai na yi banta, akwai na yi watan a nan malam Idris ke haya muna kare shi nan akwai da rakan agaji wanda shi ma tun da aka fara wani shi ke dogawa akwai shi wanda shugaban kiri wata Alhaji Ibrahim Umar wanda shi ne kuma shugaban marayu na jiha wanda zai jawabi an jima insha Allah akwai mataimaki na Muhammad Nasiru Bakari wanda shi ma ya zauna wanda ya san kowa sun wanda ke ne jan rediyon BOA na nuka yana jin bayanin sa dan uwa ne a mutum aiki ya kare mu insha Allah da sauran akwai kuma Alhaji Muhammad Saba wanda shi ma yana tare mu a nan wurin akwai kuma Alhaji yi Alfa ya Agai wanda tun lokacin da ake tafiya na suna nuna kuran da yan uwa wanda ba su ba Eh, insha Allah wai mafi su ba su ɗaya hakuri amma ga kuma na rufa na idala wanda a rufa na na kuma idala akwai mataimakin shugaban shi ma Allah Ismaila ya ta da mu akwai mataimakin shugaban malamai rajin gobe shi ma mu Allah da kuma shi ma a kurbe insha Allah ga suna har zuwa yanzu don haka yanzu za mu program kai tsaye za mu kira shi shugaban kungiya na jihar Arewa Ibrahim Musa Ganeto wanda bai samu zuwa ba amma akwai sakan mataimakin sakar kungiya Alhaji Muhammad Sanusi Irna wanda shi ne mataimakin sakar kungiya zai zo ya wakilce shi sannan kuma shi ne sakataren matasa na jiha zai zo ya fara jawabin marabar baki sannan program security insha Allah Allah ya sanusi Sumaila أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق وذكره بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina kusa da ainihin wato bayanin shugaba akan rashin zuwansa saboda wata lalura kuma ya umarce ni da in wakilce shi muna fatan Allah ya faranga wannan matsala din da farko shugaba ya a isar da godiyarsa ta musamman ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ga shi malam wanda shi ne ya ɗauki nauyi da kuma wato ɗawainiyar gudanar da wannan tafsiri a wannan gari namu mai albarka mina a wannan shekara a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadana muna fatan Allah ya saka ma malam da alkhairi Allah kuma ya albarkaci zuriyarsa Allah ya ƙara masa fahimta da hazaka Allah kuma yadda ya kawo shi lafiya muna fatan Allah ya da shi gida lafiya muna fatan kamar yadda malam ya faɗa a ƙarshen tafsirinsa Allah ya sa ba za mu ce dindindin ba saboda tsari na ƙungiya amma na san da akasarin mu za su yarda da a ce an mai da malam dindindin a Niger State kusan za a yadda da haka Allahu akbar to amma insha Allah shekarun da aka saba yi in Allah ya sa da malam zai dawo zai ci gaba da yin su tare da mu domin ko da malam ya kai karshen tafsirinsa Allah ya sani sai na ga wasu mutane da yawa suna ta hawaye gani suke kamar yanzu kamata a ce an fara to amma komai yana da iyakansa muna fatan abin da malam ya karanta da mu Allah ya sanya masa albarka Allah kuma ya bamu ikon aiki da shi sannan shugaba ya yi kira ga al'umma da a ji tsoron Allah domin ba abin da ke tafiyar da imanin mutane sai tsoron Allah mutane za a ga ana kokari wurin cika wurin wa'azozi da tafsirai da sauran mahadarori to amma ayyuka a zukatan mutane da tsoron Allah ya yi karanci shi yasa muke samun kanmu a cikin wasu matsaloli da muke ganin kanmu a yau don haka mu ji tsoron Allah mu kuma rinka aiki domin da aiki ne za a iya fahimtar imanin mutane hakikatan akwai karatu da yawa akwai kuma saurara ma karatuttuka da yawa to amma ayyuka da karatuttukan a rayukanmu a yanzu ya yi karanci tun daga kan ba malaman ba ba ma'aikatan ba ba shugabannin ba ba mu masu bi ba don haka kowa yana da irin hakkin da Allah ya ɗora masa to ya ji tsoron Allah ya gudanar da hakkin nan kamar yadda Allah ya umarce shi sannan shugaba yana ƙara kira ga al'umma da cewa ba mu fa da abin da muke da shi a hannu da ya wuce addinin musulunci nan wajibi ne mu daure mu rinka taimaka mu musuluncin nan a ɓoye da kuma a bayyane a kowane irin aiki ya taso mu musulmi mu yi hubasa mu ga cewa mu ne muka yi aikin nan ba wasu ba a wani lokaci akan dubi aikin irin tsari na waɗanda suke ba musulmi ba sai ku yi la'akari da su wurin taimaka ma irin nasu addini din ana samu cewa misali inda a coci da yanzu anan in aka zo masallacin juma'a inda tsara kofa za a yi a ce kowa sai ya bada naira goma ya fita ila ta an haɗa kusan miliyan ɗaya irin mutanen da ke taruwa anan to amma sai a gama a nemi taimakon a samu dubu biyar a samu dubu goma ran da sai wuta a samu sha biyar ko ashirin to amma tsarin mutanen da suke ba musulmi ba kowa yana da wani abin da ya ɗauka ya bai wa Allah wanda yake ne na Allah a gare shi duk sati yanzu da za ka yi hakuri a ce duk wata ka kasa abin da kake kashewa a cikin hankali ka kasa shi kashi uku a duk wata ka ɗauki kashi ɗaya ka ba Allah ka ce daga yanzu in na kasa naira dubu ɗaya ne a hantar duk wata to duk wata zan ba Allah naira ɗari uku kowa ya ɗauki wannan alƙawarin wallahi ba sai mun je mun yi bara wurin ɗaukaka addinin musulunci ba amma ba mu da irin waɗannan ɗabi'u don haka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kuma ba mu ikon ainihin gabatar da wannan a ƙarshe shugaba yana godiya da dukkan al'umma masu ƙoƙarin saurarawa zuwa wannan tafsiri suna ba da haɗin kai yadda ta kamata wurin natsuwa da kuma saurara ma abin da malam yake gabatarwa yana kuma fatan yadda kowa ya zo wurin nan lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da shi gidajen mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar wannan shine sakon shugaba da ya aiko mataimakin sakatare na jiha Alhaji Muhammad Sanusi Erena kuma sakataren matasa na jiha Allah ya saka alkhairi a bayan da yi ya zama wajibi mutane mu riba kuma musamman da ya kan malam jiya gwani ya zama dole takardun da nake tattarawa ina ajiyar tun farkon abin nan cewa don Allah abin mala ya zama famanan a nan mu ce ai duniya ma ba famanan bace bal mala zan nan, to suna da yawa gaskiya saboda alhamdulillah mun samu karbuwa wajen malam yadda ya kamata to muna fatan dai abinda Allah ya sa in akwai wancan rai muna da rayuwa rayuwa yana yi duk wannan bayanin ba to za su yi shi shi malam din da ni duka duk muna tafiya ba sai da Allah da kiyaye <laughs> ina fata an fahimta to muna fata Allah wata Allah ya sa mu yawan shirin da zamu zo mu gaba ɗaya gobe to a takaice muna farin ciki da wannan jawabi za mu kira kuma shugaban kwamitin marayu na jiha daga jeyu da ɗaya jawabi saboda wannan ɗan kaɗan jawabi za a yi an jima ne za a yi bayani filla filla game da abin da aka samu da za a raba shi amma dai mu gaya mu jama'a godiya abin da suka ɗan babbara gudun wasu yana nan insha Allah zai ɗan bayani a ɗan mintoci biyu ko uku insha Allah domin abin nan Alhaji Ibrahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بدأ أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wanda yake da komi da halittar komi komi nashi ne kuma gare shi za a koma ga baki daya Ah, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya albarkace mu da malam nawa abubakar shawaibu daga kano yanzu ya gabatar mana karatun tafsiri a wannan gari na mina kuma wannan jiha tamu a wannan lokar gamun ta jancaga da baso ga baki da muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa ya zan guduri gare mu da baki daya abin da ya karanta da mu a cikin gidan aljanna ah, bayan haka muna matukar godiya ga Allah da 'yan uwa suka ba mu haɗin kai game da wannan tafsiri tun daga farko da aka fara har inda aka zo lokacin rufewa kurakuran da aka samu daga zamu da su da suke zuwa taurare muna fata Allah shi yahe mana kuma muna kuma ba mutane hakuri ga wasu abubuwa da suke gani game da wajen bangaren yan agaji ko wajen bangaren mu da aka ba jagorancin wannan tafiya don Allah duk wanda ya mana laifi mu mun yahe mana kuma mu ma muna neman abuwa gare ku a takaice kenan muna godiya ga 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da suka ba da gudunmuwarsu yadda karatun da ya tafi Allah ya sa kowa da gidan aljanna sai bayani kuma a akan marayu don kujerar guda biyu ce Allah ba ka ba. a wancan shekara da ta gabata Allah da ikonsa an samu ɗaya da muka yi aiki na tallafawa marayu daga gajiyayyu miliyan goma sha biyu da ɗari takwas da saba'in da biyar waɗanda an rarraba su a wajen shekara aka wa marayu abinci da suturu da sauransu amma a yanzu ba mu gama ba yanzu ne rahoto ya fara kai muna don kwantagora sun gabatar da sun gabatar da ainihin neman kwamitin marayu neman taimako da tallafin su sun yi a gidauniya kuma sun samu kusan miliyan biyu a kai tsaye Allah ya saka musu da alkhairi to mu ma ba mu dai ba tsammani ba dan muna tare da manyan manyan suna nan masu kuɗin da yan kasuwar mu da ma'aikatan gwamnati Allah shi bada ikon su kawo dan muna nan muna ci gaba da wannan aiki har zuwa ƙarshen wannan wata insha Allah da fatan Allah shi bada ikon yi yadda za a raba kayan marayu in an jima za mu fara a can masallacin basaro insha Allah za a fara gabatar da marayu da za a ba su rabon kayayyakin ɗinka na sutura da aka yi musu da kuma ainihin gajeyu da za a tallafa musu insha Allah in Allah ya kai mu karhe bayan karhe tara da za a fara wannan za a gabatar da wannan program insha Allah Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya kyautata karshen mu Allah ta sa wannan karatu ya umfane mu duniyar mu da lahira bayan haka mutane sun yi ta rubuto mana koke akan malam da a ci gaba da malam a taimaka malam insha Allah in dai muna da rayuwa tare da malam a raye shekara mai zuwa sai dai abin da ya fi karfin mu insha Allah malam sai ya dawo a wannan gari فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته da Allah ya haƙuri na yanzu ina shigowa nan akwai wani ban Allah shi ma da ya kawo dubu biyar ce a ba marayu Allah ya saka mishi da alkhairi Allahu akbar wannan takaitaccen jawabi kenan a kwamitin marayu kamar yadda muka ta jawabi yadda ake tallafa marayu a duk ƙasa to bayan wannan muna buƙatar mu don Allah za mu ƙara kiran ku yadda ake ba su abinci kuma a wurin uwayen marayu don suna nan sun lawara sun yawa muna cikin tattalin kawai marayu muka san abin da ke za kawa kawo ko marayu abinci ta gama da to malam ka mijin aure kuma to irin wa'annan da Allah kowa ya fara shirin cewa nan gaba kuma yadda ke kawo eh, dubu biyar wannan ya kawo a tamba haka nan kuma za ka zo ka ɗauki wace ko marayu mai aya bakwai mai aya shida mai aya goma duka wasa muna fata Allah sa barka wannan abin shi ne ya kamata mu fara yi gabaki daya Allah shi mana jagora yanzu zan ba shi watan daftarar Abubakar <clears throat> ya yi jawabi na rufewa wanda ɗazu tafsiri ne yanzu zai jawabi da shi amma da shi an rama na rufewa akan yadda ya zo wannan gari lafiya kuma gashi Allah ya kai shi wannan yau ashirin da biyar ga wata zai rufe ya kwana da safe gobe Allah ya kai mu sannan mu kira ta subiha ya kama hanya da gudu ya tafi inda iyalansa insha Allah muna son shi mai wani jawabi kuma idan mun yi mata laifi na ɗauki bakin mutane gaba ɗaya nan malam idan akwai wani ɗan bata maka rayuwa a kan zai muna fatan Allah ka yafi mana cikin jawabin da ka yi idan kuma kai mai maka ka yafi mana gaba ki Allah samu dace assalamu alaikum a karo na biyu dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah cikin hikimarsa a yau muke rufe tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka gabatar a wannan masallaci mai albarka a wannan jiha ta Naija a garin Mina tun daga farkon watan Ramadan har kawo yau muna 25 bisa ga kaddarawa ubangiji duk abin da ya farko zai yi karshe kullu ma lahu bidaya lahu nihaya fata na Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan ayyukan da muka yi na ibada cikin wannan wata mai albarka kurakuran duk da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya uwa mu gode wa Allah bisa ga manya-manyan ni'imomi da ya mana wanda daga ciki akwai ni'imar riskar da mu wannan lokaci da ya da kuma ba mu damar ayyukan ibada a ciki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko shakka babu zuwa na garin mina wannan shine karo na biyu kamar yadda na faɗa a rayuwa ta sau ɗaya na taɓa zuwa mina tun a shekarar 2006 kuma na zo ne kwana ɗaya na zo da yamma na fita da sassafe a wancan lokaci ba zan iya ɗorar da komai game da garin mina ba amma yanzu gashi cikin ƙaddarawar ubangiji na zo na zauna har tsawon kwana ashirin da hudu na zo ɗaya ga watan ramadan yanzu na yi kwana ashirin a ciki gobe kuma cikon na ashirin da hudun sassafe zan bar garin amma ina shaida muku cewa na ga abubuwa waɗanda suka ƙayatar da ni a wannan gari na ga ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku wanda ya kamata ku daɗa gode masa na daga ciki ni'ima ta natsuwa ta fuskar kyawun yanayi ko shakka babu a arewacin Najeriya garin Mina yana daga cikin garuruwa masu kyawun yanayi shekara uku da suka wuce a baya na yi tafsiri ne a garin adamawa ko in ce a jihar adamawa a garin yola jimaita duk waɗanda suke ganin tafsiri na a wannan wajen za su ga ina fama da sharɓe gumi saboda irin zafin yanayi da wajen yake da shi to amma cikin hikimar ubangiji a nan kullum na zauna sai an miko min hankali, har in tashi bana komai da shi wannan ko ba komai abin gode wa Allah ne ko da zuwa ɗansu bayan Allah 'yan kasuwa da suka ziyarce ni a masauki na nake gaya musu inda jihar da na fito ce jihar Kano aka kwana ana ruwa to yau ba ko ina mota za ta bi ba kasar ku tana da kyau za a kwana ana ruwa amma in aka tashi kaga kamar ba a yi ba kasar ta tsotse sannan kuma duk ruwan ya kwaranye falillahi alhamdu ala zalik ya yan uwa mu sani cewa mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana a rayuwa shine kasantuwar mu musulmi wannan fi kowace ni'ima da Allah ya mana to kuma ba yadda za a yi mu wannan ni'ima face sai mun yi aiki da abin da addinin musulunci ya koyar da mu yana daga cikin abin da ya daɗa faranta min rai a wannan gari na kuma albarka irin yadda naga ana rige-rige da manyan mutane wajen ƙoƙarin karatun addini da kuma ƙoƙarin fahimta da zuwa wajen wa'azi a yanzu PRO ya karanto mana sunayen abin nan kwamishinoni akalla mutum biyu zuwa uku wanda ban manta ba lokacin da za mu buɗe karatu cikin waɗanda suka zo suka yi jawabin buɗewa akwai kwamishinan kuɗi hmm. wannan yana daga cikin abun faranta rai waɗannan manya masu mukamai manya-manya a jiha na rayuwa da mukamansu ba su sa su ɗagawa ba su hana su zuwa cikin talakawa don su ji Allah ya ce annabi ya ce wannan ko shakka babu abin a yaba musu ne da haka rayuwarsu za ta yi kyau duniyarsu ta yi kyau lahirarsu ta yi kyau da haka ina yi wa kaina da su da dukkanin masu sauraro na nasiha kan cewa mu kankame wannan addini shine gatanmu mu gode wa Allah bisa ga wannan babban ni'ima da ya mana yan uwa karatun duk da muka gudanar ɗayan biyu ne ko ya zama hujja a gare mu ko ya zama hujja a kanmu mu yi kokari karatunmu ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu amfanin karatu shine aiki da shi matukar za ka ji karatu ba za ka yi aiki da shi ba ko za ka karanta ba za ka yi aiki da shi ba to karatu zai zama sababin da zai sa Allah ya azabtar da kai Allah madaukakin sarki ka sa ilimin mu ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu Allah subhanahu wata'ala yadda ya tara mu a wannan waje kuma ya kawo ƙarshen haduwar mu a wannan wuni sai kuma in Allah ya raya mu shekara mai zuwa to Allah madaukakin sarki ya hada mu a gidan rahamarsa amin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ma'an nabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya gafarta mana laifukan mu duk wanda ne wa laifi ko ne wa ba daidai ba ko na faɗi wani abu a wajen karatu da wani zai ji kamar da shi nake Allah ya sani ba da kowa nake ba abin da nake faɗa shine yake cikin zuciyata kuma shine abin da nake karantawa ni kaina na faɗi abubuwa da yawa a karatu wanda laifina ne kalubale na ne a kaina ni ma in gyara shi mai wa'azi lokacin da yake wa'azi ayoyi da hadisai yake kallo ba wana da wana ba idan aya ta yi magana za a faɗa ko da maganar nan ta shafi shi mai wa'azin ko ta shafi wani mai sauraro fatan abin shine dukkaninmu mu ji kuma mu gyara Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin daidai ya bamu ikon kusantar daidai ya bamu ikon kuma nisantar abin da yake ba daidai ba yayan uwa ni in akwai wanda ya min laifi na yafi, na ma ba wanda ya min na ga karamci a gare ku na ga karamci a tattare da ku na ga karamci a garin ku Allah madaukakin sarki ya karrama mu baki daya amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gaskiyar magana

a kuma gaskiya ina tabbatar maka kana musu ya da su mana gari da yawa yanzu ma ka ga akwai masu gwamnati don Allah na san jama'a su yi ma da yawa amma don Allah ka gani da shi kuma da arama ga ɗari da biyar ba kowa cikin da shi ba ka ɗari biyar ba a ran ɗari biyar gaskiya to ban da rubuta ga da ake ta yi ya ce shi bai san me ne ce malama don Allah ne gaishe in dai gaishe sai lalaba ya lalaba da kudu da ya shiga Allah mara ɗari biyar tsara ran ɗari biyar don Allah zai hau <clears throat> wai na abubuwan wallahi akwai man sha'awa a to kada abu ya zama ki wani ma ya kuma zai ta bada to Allah saka alkhairi da duk wanda suka bada da wanda bada ba su ke duniya kauna kawai ma sai Islam ta fara baka ya fi komai abin za a yi a cikin mai jawabi na farko ke cewa mu yi tsoron Allah mai aiki da abin shi ma Allah ya ce haka kuma mun farin ciki da malam ya ce mana ba mu masa komai ba in ma mai masa ya yace gaba daya to wannan akwai alkhairi to don haka za mu je a jana ta gaba shine ina cikin wannan jawabi ma kuma na su bayani sai ga ɗaya su kuma dan uwa abokin tafiya abokin aiki Hassan Muhammad wato darakta na shari'a Corps of ga shi ya zo a wannan wurin shi ya bari ta mutaci da Allah ya ba wani kafaka yana nan shi darakta na shari'a kullum kuma cikin a jin yana sa bayanan yake zuwa shi ma bai kowa ina ce da ana shigo ta ce a'a sai mu je tsaya amma ranar rufewa da zai ya ga alƙawarin zai ko yanzu shi Allah in ya shigo da Allah baki zai zauna a gaita ta abin da zai amma Allah kai bayani to abin da ke sa nake fara mana gaskiya kamar yadda ma da ma ya ga mu gaskiya muna da kyakkyawan alaƙar babu da matsala ko kwaya ɗaya ko ta membanci shi ne ciyaman lokar gamin ne wani ne gaskiya munan kamar uwa ɗaya ba ɗaya muke ba mu da matsala ko ta bacci da mun kira su ko a guje wani ne na kira su ce kaza a malam magana sai abun ya kai na ya zafi ne ce babu da maganin zuwa eh wani na abubuwa shi kai shi ma malam ki ta ah, malam ka ta da ta kasu wani lokaci za ka rawa wani sun ta ah, ai na ke ta ko ga an ce an gaita kwamishina ko ciyaman ko wani dan majalisa ko abin nan yanzu haka ma spika ya da hakuri zai zo na dare ba zai samu zuwa na yi abin nan ba na yin gaba amma da an tare a ga irin wa'in abubuwa akwai mutunci sosai gaskiya ma'aikatan mu yan siyasan mu da yan ma'aikatan gwamnati da yan sanda da ss da kowa da ka sani <clears throat> ba mu da fara kowa sai a kai da yan kasuwa mu ko ai wannan su ne abokan aiki su yan kasuwa ai da su tafiya ba sai ce a yi musu kaza ba su ne farkon muke zama wace to gaba ajandar mu ba mu da kuɗin da za mu yi kaza mu fara suka takardu su ke fara ba mu kuɗin aiki kuna kafin mu nemi yan ma'aikatan su ce ta hannu ko yan kasuwa sai dai addu'a Zan da su ake komai cikin wa'in al'amura Allah saka mu bada kai ina da ƙarga malam cewa dai a wannan gari idan ga mu haka in ka ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko wani ne ne ko ma bai tun nan gaba to a wajen tafiya kan ba mu hadin kai ba so ɗan hali Allah saka mu kowa da kai za mu kira shi kurji zan bari shi eh, mai wannan shi a matsalar ganin mai kira shi a kai ba ya fara bayan zai shi ƙwararru yanzu ne ma kuka, shi mai gida ne shi ne masaukin gaba ɗaya shi kamata ya rufe sannan malam samun mu zuwa bayani za mu shi kwamishina ga zuwa Abbas, ya zo ya ƙara mana jawabi kafin shi mai gida ya zo gaba ɗaya na ce mutum gida ne saboda shi ke ciya a lokacin gama har yanzu gwamna ma na lokacin gama ce shi ne duk wanda ke nan lokacin garma zuwa shi ne mai gida gaba ɗaya muna fata Allah ta albarka kwamishina kabir abbas bismillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarce mu da ganin wannan rana na yau wasu sun zo ƙuduri a zuciyarsu su kai yau Allah ya ce a'a ba lokacin wani lokacin su ya wuce hmm. wasu ba saba ganin malam ba sai wannan karon wanda ba son ma ya wuce wannan tana cikin nemomi da Allah yake ma bayan Allah mutumin da ba taɓa jin labarin shi ba sai sa masu so ba son mu ba irin na siyasa wannan ita ce so so na me ita ce jani ka gobe kiyama ka so mutum dan Allah ba don koyi ba dan addinin Allah wanda ita ce tangararriyar so wanda idan za a bincike son sai ita kawai nuna kauna ga wanda ke karanta ga sakon ubangiji ita kawai in za a bi shi ne sai da tsarba sai shiga mu aljanna Allah ya sa haka malam ka gode wa Allah bayin ka bane bayin mu bane bayin kowa bane yin ubangiji ne ba ka yi kowa kyau bane ko ka yi kowa komai Allah ne zaɓe ka cikin al'umma yace yau kai ne kaza to Allah ya sa ya jaddadar da imaninka akan wannan turbali da Allah ya dora maka nauyi ne Allah ya dora maka akwai aiki akwai aiki amma ba kowa ne ke yi ba sai Allah muna fatan Allah ya shige maka gaba ya ma jagoranci malam mutumin Kano ne Kano duniya ce akan harka addini wannan kaɗan ne aka gani baɗi za ta fi akan izinin Allah gidan izala ce kuna son malam kuna son malam da izinin da izinin Allah malam zai dawo nan Allahu akbar izala gidanmu ce zan aka yi mu cikin muka girma su muke hayyo muna fatan Allah ya sa mu mutu a cikin ta saboda haka malam Allah ya saka da rai yan uwa abinda muka ji fata aiki ne malam ya gama saura mu ni dai dan da nake yi akwai abubuwan da akwai tashin hankali a amma sai an koma bayan ya wuce a kasusun abisu ɗaya bayan ɗaya ni akwai abubuwan sun tada min hankali mu ko da Allah ya halice mu ya raye mu cikin wannan cikin nan zan tafi muka tashi ba mu san wata da ya biye ba nan muka tashi amma akwai abubuwan da zuwa na da na fahimci su saboda haka na san akwai aiki ƴan uwa al'umma ƙasar mu ta shiga yanayi yanayi da mu farga Allah ya ji da janar Buhari ba don ya mutu ba ya nuna ma al'ummar duniya cewa mu musulmai musamman 'yan arewa ba ragaye ba ne da ita aka raya Najeriya amma yau ana muna barazanar wata bayafura nan yau wata shirme yau mutane zama kwance don Allah mu bashi hanyoyin da za mu ci da kanmu da kanmu mu nemi ta halaliya akwai kibirgin a gonatace kanta daga federal haske guri ne matasanmu da ake mutu ganin banza a nuna ba banza ba ne muna da ƙarfi muna da dukiya dukiyar da Allah ya nimce mu da ita wallahi tallahi billahi shine matasa hmm. da yau tsofi ne ko yara suka fi yawa da mun shiga amma Allah ya ba mu matasa duk abin da aka kawo za su samu matasanmu za su je su yi wannan aikin su bida in harkokin gona ne harkokin kasuwanci kowane irin mutum zai iya yi mutane mu mutan shi tsaye kuma Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya ƙara rufa mana fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwamishinan noma kenan ya kuma yi jawabi kamar ya mun samu da cewa ba da mun tashi neman malam to shi zai cika mota da mai ya ce ina ake nemowa yadda ake nemo takin zamani da iri haka ne mun malam bane ya sa suna cewa jiya da ke buga mashi shirin kudi waya ya shiga sai ce shi ai yana kasa da suke yana maka shi kana maka ya ce da za a yi tasiri sai ke cewa kashi ya za a yi wanda ya gaida ku da sauran limanin ma'ar to kuma sai daga kwamishinan kudi ya buɗe kwamishinan noma ya rufe kaga abu ya yi ce abin ko dan jima dan jima kenan Allah sa barka saboda muna fatan Allah ya ƙara mana yawancin rai in Allah kan baɗi masu neman malam shi ne shi mai gidan nan wato mai garin nan shi chairman da shi da kwamishinan kuɗi da kwamishinan noma za mu shekaru mu dai malam muke son mu ke gehe mu zauna da mun ke dan cewa mun samu kuɗin mai wajen ku wajen kasuwa mu ce to yanzu chairman ne ka kwamishina guda biyu ga Allah ku nuna malam mu dai ma sai ce to ku zo ku ga hanya muna fata haka insha Allah to kafin in ce kuma gore ta musamman ga gwamnati musamman saboda wurin da ba na yin sosoma gwamnati ba mu wannan wurin da ce ta kula da man da za a sha da ruwa da ruwan da za a zuba da komai ana gargudan hali ana ba da gwamnati mu gode Allah saka rafe ni gaskiyar magana mun samu nasara akan wayannan abubuwa da ke faɗi masaukin malam shi a ranar ramarsa wuri ne gwagwaran hali wanda ba mu yi kunya a ce kaza wajen sa ya ce mana mara karamci to kuma karamci ne ya fito da gwamnati daga yau gaba daya gwamnati na ko ta mu bai kanan gaba daya yanzu inda mun faɗa muku gaskiya ba da in kula kuwa cikin mana Allah ya sa ko ba haka bane to yanzu sai ku ce Allah sa barka kuma gaskiyar magana mu ga yace irin wa'annan su zo wallahi ban fara ciki ne kafin har yanzu in kira shi chairman na local government zan kira da harkar agaji saboda shi kansa ya ba da gudunmawa da 'yan agajinsa da ya wannan godiya ga 'yan agaji wanda ya ta mana godiya ta musamman ga 'yan agaji yadda suke ɗauke da wani wa'annan abubuwa a zo ba dare ba rana a tabbatar fika ta yi kyau an tare can an tare can an sa can muna fata Allah sai ya albarka tare da agajin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ya الرحيم kamar yadda yaro ya gabatar cewa zan yi jawabai jawabai na ba masu tsawo bane da farko shekaran jiya muna wani shek abubakar ruwa hungu a barbu mun kai mai ziyara ya ce a gaida ko a karanta muku sallama jiya kuma muna kwanta gora wurin shi malam da ya tafsiri na bara shek abdulrahim katsina shi ma ya ce a karanta muku sallama abu na ƙarshe ba dogon jawabi zan yi ba kamar yadda aka sani ayyukan mu suna tattare da bangaren tsaro ne security to Allah dukkan wanda dan agaji ya bata marai ko wani abu ba daidai ba to Allah majalisar agaji ta jihar Neja tana neman ya yafe ma wannan dan agaji mu kuma inda aka yi mana ba daidai ba mun yafe ba tare da wani dogon jawabi ba muna fatan wannan hamzakin malami da Allah ya bamu kamar yadda yan uwa ke ta bayani muna ta addu'a mu ma Allah ya sa baɗe ya dawo baɗe waccan ma ya dawo mu ci gaba da samun shi gwargwadon shekarun da Allah ya kaddara muna fata haka insha Allah kuma muna godiya ga 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da shugabanni na wannan tafiya da shugabanni wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi da suka ba da haɗin kai domin gudanar da wannan tafsiri muna fatan da mu da su da malam Allah ya sa aljanna ta zama makomanmu mu da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnatinmu, mu dukkan su muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah to lokacin tafiya sauraron Allah bai hakuri ba sai an kira kowa da kowa wani kowa kuma da ake ma ya zo ya yi jawabi faɗa za mu kira shi chairman na local government watan alhaji inuka ya zo ya yi mana jawabi sannan malam ya zo ya fi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين ويا أسفك الله muna miƙa godiya zuwa malam da kuma alarama da Allah ya barci wannan lokacin man da samun su a wannan shekara. Muna yi muku godiya don alaƙa domin tabbatar da addinin musulunci da kuma ɗaukar addinin musulunci. Allah ya fata lafiya. Yau kwanan malam kuma ya fada takardar nan sai ashirin da hudu mm. ba kowa bane zai iya barin iyalansa domin zuwa ciyar da addinin Allah ba kamar yadda wa'anda babu wanda za mu ci sai Allah ta kawo kwalata bayan mun miƙa godiya ta musamman zuwa ga malam da Allah ramansa don so kuma mika godiya zuwa ga waɗanda suka shirya wannan daga mataki mataki har zuwa aiwatar da wannan wani mun gode Allah ta kara Allah ubangiji ya kara ma wannan kwamiti kwarin gwiwa domin ce da addinin gaba Allah ubangiji ya sa kamar yadda shi kwamishina ya fara in Allah ya yarda tunda mun ga inda miyo ya karkata to insha Allah sai yadda ma sai yadda kwamishina zai yi da kwamishina eh, kuɗi da kuma gwamna domin a nan yana wakiltar gwamna ne saboda kwamishina ne wanda yake gwamna ne ya akwatin nasa so duk abin da wani ya fara a nan wani tamkar ya wuri na gona kuma in insha Allah mu a ƙaramin hukuma ba za mu ta sa zuwa duk inda zai bi ya dawo mana da malam shekara mai zuwa in insha Allah za mu Allah ubangiji ba ka mu da kai Allah ubangiji ya ƙara mana hakuri da juriya da juna Allah wani ya kara ma janarar Muhammad Buhari lafiya. ya kara masa lafiya. Allah wani ya dama da shi lafiya cikin ƙoshin lafiya. Mu ba shi ikon aiwatar da dukkan kyawawan da ya ba shi da ba sai na gode. Na ce idan da aka fara farko ina nan aka buɗe wannan. a yau da ma inda ba za ku ba wallahi da na sake kuma nufin wannan rana amma da ke ina da kyakkyawan niyya wallahi sai da shi na ya kwana uku da kuka wuce gaskiya an samu ne a indonesia amma wallahi an kira mu wajen da ƙarfe goma sha biyu na rana gan masawa daga gan nan na tsaro duk da muke ci ba zan zo kulla wannan tsawo na gode Allah ya saka mama insha Allah dukkan abin da sunna ta yarda a yi domin ka dawo in sha Allah za mu an gode Allah ya saka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar man muna godiya ga wani wannan karamci da kai muna mana muka gayyace ka mun ka zo kuma jawabi ga wannan hali saboda lokaci ɗan uwa akwai lokaci mutuna ne suka zuwa ba za mu kira limamin wannan masallaci ya zo ya yi jawabi na godiya don shi ma kan shi wannan masallaci ya kanjanci a yaba masa a gori da aka ta kokarin tsawaniya da sauransu malam muhammad rabiu imam wannan masallaci sai ka zo ya wani jawabi godiya ta musamman sai karfi da addu'a kuma kowa ya je inda zai taruwa insha Allah sauraro Allah ba mu zuwa da yamma za a sake magana kuma don Allah sai hakuri kowa yana da kawai sai a yi magana a wani wurin amma lokaci ne ba zai bada mana godiya a kan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح لعباده سلك الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والهداية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الإمالة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga farko dai ina bayyana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kaddara mana abin da ya kaddaro muka samu kanmu a daidai wannan guri kuma aka gudanar da abin da aka gudanar da tafsiri a wannan masallaci da sauran masallaci gaba daya Allah ya cancanci mu gode masa da haka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da wannan kalmomi da suka shi wani biyu yana yi wa malam fatan alheri abin da ya karantar da mu farko da karshe Allah ya sa albarka kuma Allah ya biya shi ya mai sakayya da aljanna Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya karanta da mu kada Allah ya jarabce mu da rashin aiki ga abin da muka ci mal ilmi inda al'amal da kuma na roƙo Allah ya taimaka mana mu yi aiki da abin da muka ci a da abu da zan kara da shi ga al'umma wato zan su mutane su fahimci manhaji na da'awa na ahlus sunna wal jama'a domin wannan da'awar da kuke gani malaman ahlus sunna suna za gabatar da ita ba dare ba rana abu ne wanda ya samu asali domin fa innal a ja'u bil bayan al annabawa sun zo da bayani isasshe mai gamsarwa bayanin da dukkan wani mai hankali dukkan wani mai lura dukkan wanda ya san ya kamata bayanin zai ishe shi Ba a kwalo bil amrad da wani shafi kuma annabawa sun kalubalanci ciwotoci da magani isasshe mai warkarwa cuta ce ta jahilci annabawa sai bayanin da za a magance maka jahilci wanda yake da cuta ta kafirci bayanin annabawa zai warkar da shi kai hatta da mai cuta ta talauci ba annabawa su yi bayani ga abin da zai warkar da shi shi ne ka yi haƙuri sannan annabawa wattafaku ala alamin hajin lam fali dukkan sun yi ittifaki akan wani tafarkin da ba sa a kan shi gaba ɗaya annabawa sun yi tafari a kan tauhidi duk annabawa gaba ke ɗaya alhamdulillah a manhajar ahlus sunna wal jama'a babu safari a kan tauhidi duk wanda ka ya saba tauhidi to dan bid'a ne da ka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ah, abinda zan kara da shi shine mana Allah ya saka mai da alheri na san cewa an fuskanto shi da tambayoyi daban-daban idan wasu yan bidiya suka tunka sai a kawo masa wai warware to kuma Allah ya taimaka yan bidiya suna ta tunkawa ana zuwa da tambayoyin kuma sai suka rishin sa'a su yan bidiya shi wanda ke bayanin masarin shari'a ne wanda ya san abin da yake yi ne gurin shirkan dutse ne ba kai tuba sai da tsantsage da aka duk abin da aka taho da shi sai da Allah ya taimaka ya bayani ga shi wato su yan bid'a suna da matsala abinda malamin shi zai fada kusan daidai yake da abin da jahilin zai fada za ka sa babban malami da yan bid'a sai ce wai Allah Allah na nan ko ina wanda wannan magana jahili bai wuce ta ba shi duk irin wayannan tambayoyi na sun an ta kawo su daban-daban Allah ba ya sama baya kasa baya garba ne baya kudu ya arewa in ka tara babu zero ba zero nawa ne zero to amma alhamdulillah da amsoshin da ake ta bayarwa muna godiya ga Allah Allah ya tabbake mu a ka mala Allah ya saka mana alheri lokaci ya kure ba zan so ya ta ba zan gajarta daga inda na abu da na faɗa Allah ya samu albarka masu saurare ubangiji ta Allah ya azarta mu gaba ɗaya da abin da muka saurara mu yi aiki da shi kada Allah ya zarce mu da rashin aikin abin da muka yi Allah ya kai gida kowa sa lafiya muna fatan Allah ya kai malam lafiya gida kuma shi da azarama ubangiji ta Allah ya sadar da su a iyalinsu cikin koshin lafiya shalibi da galibi da rabbihim hamidin ubangiji ta Allah ya tabbake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh